عنده قوت يومه فكأنما هيزت له الدنيا بحذافرها رواه ابن ماجه الأمن معنا شامل ينتدم كثيرا من جوانب الحياة الإنسانية الفكرية والنفسية والصحية والاقتصادية والاجتماعية دعا إبراهيم ربه فقال رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات فقدم الامن على غذك لاولويته ومسيس الجانب الحاجه اليه امتن الله على اهل مكه بنعمه الامن فقال اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم ففي ظلال الأمن تستقر الحياة ويأمن الناس على دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم الأمن أساس الازدهار والحضارات وتتقدم الأمم والركى الأمن من أهم الضرورات الإنسانية وأكبر المقاصد الشرعية وعنوان الإسلام السلام والأمان يقول تعالى إن الدين عند الله الإسلام شعار المسلمين بينهم السلام ففي الحديث أفسوا السلام بينكم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأموالهم رواه البخاري ومسلم حرام في دين الإسلام أن يروي المسلم غيره بأي وسيلة كان جدا أو هزلا ففي الحديث لا يحل لمسلم أن يروي مسلما رواه أبو داود والترمذي الإسلام في عظمته وسموه يحفظ الأمن لجميع الناس المسلمين وغير المسلمين يقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح منح أهلها الأمان إذ خاطبهم فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن بل حفظ الإسلام الأمن حتى للحيا... للحيوان البهيم ففي الحديث دخلت المرأة النار في حرة حبستها حتى ماتت فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الذكر والآيات الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين باين يبو دغوديا ya tabbata ga Allah mai kowa mai komi muna gode mai muna neman taimakonsa muna salati ga ma'aikin Allah annab Muhammad muna hukum Allah tsira da aminci ya tabbata ga wannan zababban manzo da Allah madaukacin sarki ya zaba muna baci da mai cewa duk wanda ya min salati sau daya Allah zai mai salati goma wa khasatan ranar juma'a musulmi ana son ka yawaita salati ga fiyayyen halittar nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka bayan Allah mu sani musulunci ya yi muna sagi kan komi komi kake nema ka neme shi cikin musulunci in ka rasa abu cikin musulunci to ka san bai nan ne bai da asali amma musulunci addini ne cikakke ya hada komi komi kake so ka zo cikin musulunci kai in ji salman farisi wai wallahi hatta sun suke hira sama inda yana da wani ilimi yana da wani sirri face annabi ya nuna musu shi kenan wannan nuna muna musulunci bai bar komi ba to yana da cikin ababen da musulunci yayi magana kai yayi kashedi kai yayi horo kai a zauna lafiya aminci kowa ya zauna lafiya kakka cuce wani wani kai ya cuce ka kakka zage wani wani kai ya zage ka kakka yi da wani wani kai yayi da kai Allah wai wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yi banna a ban kasa bayan Allah ya jara kasa ya yi sama ya yi kasa ya yi hadari ya yi iska ya haramta haramu ya halalta halali to kakka zo haramu ka haramta shi ko halali ka harama shi ka yi banna a ban kasa kenan bayan Allah mu sani da aminci ake bautan Allah da aminci ake aure da aminci ake taro in ba aminci a ban kasa to ka sani cewa ba ibada ba bautan Allah waɗansu ƙasashe da Allah ya jarabce su da rashin aminci wallahi juma'a ma ba yi sallah ma she ka yi gidanka saboda ba aminci amma mu Allah madaukacin sarki ya ba mu aminci ya ba mu aminci muna cikin kwanciyar hankali cikin komi kake kana cikin kwanciyar hankali gana kasan kwanciyar hankali ne kai na samu wani babban bako kusan garin da ya fito na san gari ya san gari muna cikin mota cikin akra muna tahiya muna tahiya shi ce mini malam ah, ce ina tambaya ya ce ina polisan garin ga na ce a ah, me kake nufi na polisan garin ga suna na yi ya ce tun da muka tashi daga shama har muka kai nan banga polisi ba da gari kaza ne da ka san faransi ne kowane mita dari shi polisi ya sayar da kai in bai ce baka sa balati ba ko ya ce maka kawo kata ko ya ce ka cire kudi haka daga togo da hannun jan a ai amma munan malam wani lokaci ma lasisin ka ba shi ka maka san ma inda ka aje shi ba saboda aminci saboda Allah wanga aminci da Allah ya bamu kan mu yadda ya fita hannunmu kan mu yadda ya fita hannunmu duba waɗansu kasashe fefesin ka duka na aljifunka ne kowane tuye sai ka sake fefe saboda abinda kake tare da shi kullum dole ya sufa amma ka duba mu fefesin mu komin mu Allah ba mu aminci ga mutum in Allah ya bashi abu baya ga darajarsa sai lokacin da ya rasa shi in Allah ya ba kaga mai kudi wani lokaci bai san darajar kudi ba talaka ya san darajar kudi sai ki wani lokaci bai damu da sarautar sa ba wani ma lokaci ga malami yana waɗansu halayya da bai kamata jahili zai ce kai amma malam bai san darajar kanshi ba da bai yi haka ba ko ba haka ba saboda shi abu in ka same shi she kana warji da shi ah wallahi mu sani mu gode ma Allah mu yi addu'a kuma ka san wa Allah ya kawo aminci kuma kasashen da ba aminci su ma Allah ya kawo musu aminci je Najeriya ka gani je Niger ka gani je Burkina ka gani Burkina ko Niger ko Mali akwai kasashen da akwai garin da baka zuwa an bar wazi an bar taro kuna masallaci malam ana sallama za ka fita kama ku a yanka ku kaman dabbobi da sunan kuma musulunci saboda ba san musulunci ba saboda shi musulunci in ka ce za ka karanta shi kawai ka gane shi ko ka rida shi cikin buk ka fahimce shi ba da malami to shi barna za ka yi shi haka yake eh ba suku ba ne buksun suku ka se kana jida ka read ka fahimce shi ka je ka yi exams ka pass to musulunci in ka karanta da kanka to banna za ka yi eh shi yasa aka aiko manzanni ai hikiman kenan da an bar mu kowa ya karanta musulunci ba kansa wallahi ayin barna duk masu cewa wani boko haramu wani yan jihadisu, mun kashe mutane sun karance musulunci ne ba da malumma ba malami bai karantar da su ba sai su fahimci abin daban ran ka samu malami dole sai karantar da kai ya nuna maka kuskuren ka kuma bayan Allah aminci shi ke sa gari ya ce gaba shi ke sa a walwalu shi ke sa a yi wa'azi shi ke sa a nuna mutane addini amma ba aminci ba kwanciyar hankali ina wa'azi ina sallah ina ibada ina kwanciyar hankali shi yasa Allah madaukacin sarki yayi ma mutanen makka guri ya ce faliya abudu rabb hadal bait alladhi at'amahum min ju'in shayjami wa amanahum min khawf Allah da ya ba su aminci da ban tsoro Allah da ya ba su aminci saboda muhimmancin aminci sha Allah ce ku tuna da Allah nan da ya ba ku aminci Allah ya ce musu awalam yaraw anna ja'alna haraman amina wa yutakhatafu an-nasu min hawlihim afa bil batil yu'minu shin mutanen makka ba ku gani ne mun sanya harami makka da madina ya zama amicaccen wuri wa yutakhatafu nasu min hawlihim cewayen makka da madina ana kashe mutane amma makka da madina gashi ana aminci kai wanda ya shiga cikin harami ma she ka zo kana tawafi she ka ga wanda ya kashe babanka yana tawafi kana da yuka ka soke shi kana da adda ka tsare shi ka ce amma saboda hurumin wangara nan ga wallahi na barka kai ko polisi ya bi ka in ka shiga harami sha ce to she dai ka fito amma ba nan gaba aminci yana da muhimmanci da shi ake bautan Allah da shi ake wanza tauhidi saboda shi amincin nan Ibrahim alaihi salatu wassalam shi da kansa ya yi addu'a ya roƙi Allah Allah ya shi aminci ya ce rabbi ji alhada baladan amina Allah ka sanya kasan wanga kasa yana nufin kasan makka baladan kasa aminan abinciccen kasa kenan ka shi mai me ka ahlahu ka azurta mutanensa she maluma suka ce ku duba she da ya gabatar da aminci tukunna sannan ya kawo arziki saboda ko da arzikinka dolan ka kake da shi sefan ka kake da shi har ilimi kake da shi in ba aminci kowa bai damu da shi ba ko dai ba haka ba ka gana cewa wani mai miliyoniya ne to akwai aminci ne in ba aminci ka ci kudinka ba ka cin kudinka saboda shi kuma mu addinin mu ya hore mu mu zama sababin kawo aminci mu yi sababi na kawo aminci kakka yi sababin tadda hankalin al'umma kakka yi sababin tadda fitina musulmi ana zaginsa ne ba shi ke zagi ba musulmi ana kashe shi ne ba shi ke kashewa ba musulmi ana karban arzikinsa ne ba shi ke karban arzikin mutane ba amma abin ban mamaci saboda rashin fahimtar addini saboda ta'addanci saboda rashin tarbiyya in ka ga wani tarzoma wani kuwa ya tashi cikin ghana zangonninmu ne zangon musulmai ne daga muhammadu da yusuf daga balkis suke banna shi nan su ce kun ga musuluncin kenan kun ga musuluncin kenan addinin kenan kaga shi a yi shekara biyu uku Unguwar an na ba yi tashin hankali ba amma da wuya a yi shekara in garin musulmai ko ko unguwan musulmai ba yi kashe-kashe ba kana ganin waɗanda arna sun fahimci addininmu sun gane addininmu ka yi sababin sa arna ba su gane addini ba bayan allah in ji annabi muhammad wai a fitina bacci yake allah ya tsine ma wanda ya tar da fitina kuma duk wanda ya yi sababin tadda fitina aka tadda tashin hankali la'alla ya dace da lokacin sallah wani awa biyu ana doki ba daji ba yi sallan azafar ba mutane handed za su yi sallan azafar cikin unguwan nan zunubin su duka na kanka saboda nesa saboda kai kai wannan sababi annabi muhammad ana cikin yaki la'asar ya wuce shi dab da za a shiga magrib lokacin ya samu dama zai yi sallah annabi ya ce a cire sallah ya ce a nan ga Allah ka cika kaburukansu da me da wuta su da suka shagaltar da mu da barin sallar la'asar to kai ka yi sababin mutane dari dari biyu ba su yi sallah ba saboda tashin hankali me za ka ce ma Allah ballate ka yi sababin mutuwan wani ka kashe rai ba saboda gonan babanka ba ba saboda musulunci ba kai ba saboda arzikinka ba la'alla saboda wani siyasa ko wani sarauta ko ban son wani saboda shi ka ɗauki makami in ji annabi muhammad ya ce wallahi ba ka tare da mu wanda ya fidda makami cikinmu wallahi ba za ka tashi tare da mu ba duk wanda ya fidda makami cikin musulmai zaka kashe musulmi wallahi ba zaka tashi tare da al'umma annabi ba ballace ma ka kashe musulmi ranar tashin kiyama wanda ka kashe shi ya zo ya saya gaban Allah ya ce ya kai Allah tambayewa ne me yasa ya kashe ni salhu fi maqatalani tambaye shi me yasa ya kashe ni ran da baka sa ba ka fidda shi saboda Allah ya baka karfi Allah ya baka iko Allah ya baka makamai Allah ya baka waɗanda ke cewa kaka yadda to ka sani fa waɗannan ba za su iya su kulla maka komi ba gaban Allah ku duba abin da ya faru ni da mamu bi shekaran jiya yana da ban kunya she mu ce ina musulmai ina malumma ina masu fada a ji musulmai wasu wasunsu su shiga cikin juna suna saran juna kaman dabbobi ba an doki arzikin wani bane ba an kashe wani bane ba saboda addini ba fa saboda ban son wane wane bai suna, wane ne shugaba ban son shi wane ne kawai shi a doki makami ana saye-saren juna an nasu koma jefa ku ce ku dubu. su kenan ai ai mun gaya muku wadanga wasu wasu su kenan in suka yi kaifi su yi muna kada su yi muna kada ko ba ka za su faɗi ba kuma gaskiyansu wanga an ne zai sha'awan addininka addininka da bai hana ka kashe mutane ba addininka da bai hana ka ka gane abu ka dabe da kyau wani an ne zai sha'awan sa wallahi mun hankali muna cira ga in nema da mamobi da dukkan musulmi yake wallahi mu guje fitina kai kai nasara kai abin da kaga dama to ka san bai kayi ba akwai kiyama sabon court sabon kot ko karshen court na nan kiyama kiyama fa an tadda abin nan wanda ka sara bayansa ka yanka nama gashi mutum na kwance kamar yadda ake yanka dabba a yanka bayansa sai kaga hanjin gashi yana fuci yana son ya fito rai da baka sa ba ka da rai to an yi an gama ma kana da kudi ne an je kot ka bayan ka komi to ya kari bai kare ba za mu tashi kuma gaban Allah bai kare ba ai yanzu take ka sani rayuwar duniya wani abu ka danne wa inda Allahi tajtami ulkhusumu kiyama ranan nan ne masu hada masu waɗanda ke gaba wanda ka yi da shi ko ya yi da kai ranan za a hadu a yi sabon shari'a saboda shi in ba komi ko baka yarda da kiyama ba bayan Allah su zauna lafiya bari bayan Allah su zauna lafiya wallahi kaga irin masu kalfin ga masu bannan ga masu kashe mutane masu tadda hankali mata da yara suna daki suna Allah ya isa Allah ya isa ku ba shi wani dan shekara 20 30 ka gani wallahi duk wanda ya tashi a shama ya sani muna da wadansu bai kai in cire sunansu ban duk dan a shama ya san su wani fanna wani mugu kai akwai wani group na musulmai ne fa suna su ne inda ake wani spini ko ake taro za su zo ne malam da addansu da kominsu su zo su saya su ce ba za a yi spinin ba ko ba ya ce su sun yi caji bayan ba wani kisa nan a shama ana ta kamba kun san ta kamba ko ana ta kamba shega macho mani ya zo ban son faɗi sunansa so da ya je lahira ya zo shi da karuwansa suna zaune karuwan na da wani jariri ji da kyau jaririn na kuka yana nuna hannu ana me yake so yana nuna hannu yaron na nuna hannu shega wani samari caccawa shi ma <laughs> duniya na yi mai kyau gashi da madubinsa shi aka ja madubin yake so aka ce mai cirika ba yaro aka da aka ba yaro she yaron kuma na ta mika hannu she oga ya a ah, idon yake so a cire idon a kawo wa a cire idon nan da na aka kama mutumin za a kwantar da shi she da aka cire kudi mai yawa aka fanse shi amma waɗanga duka ina suke yau ina suke wallahi nan burce na kan cari ya je ya mutu yana kuka kamar yadda kare ke kuka kowa ya san abin da nake faɗi yana kuka yadda kare ke kuka me ke nuna mun wallahi in ji annabi muhammad wai inna allah la yumli lidhalim hatta idza akhadahu lam yuflitu Allah na jinkirin azzalimi yayi abin da ya ga dama amma ranar da ya kama shi wallahi bai isa ba akwai wani prime minister da ake kira sharon sharon mun ga prime minister israel ne akwai wani gari shatela malam ya bombu kasa ya kashe mutane sama da 10,000 musulmai 10,000 fa musulmai ya kashe ya yi kaza baban nan da kai abinda ya yi ma fir'auna bai yi irinsa ba gashi sayayye baliji yana jin united nation na ba shi support ya ce a kashe ka kashe ka ce a kama ka kama ka 90s nake maganan gauru shekaru jiya gabe jima ba 90s ya ce a kama ka kama ka ya ce a yi maka malam duniya yana juya duniya yadda ya ga dama kamar allah bai gani kuma allahu akbar yana gani wai inna allaha yumhil wala yuhmil Allah na jinkirta ka amma baya rafkana kun gane ai Allah na jinkirin mutum amma baya rafkana sharo mun ga yi ba abin da ba bannan da bai yi ba yana kasan sa prime minister wallahi yace ai maka ku kasan ku sha ai maka ku a sauke ka kuma yazo lokacin sa ya zo kare saboda komai na da karshe ko dai ko dai bai da karshe ya sauka prime minister bayan ya sauka prime minister ana nan ana rayuwa shi ciwo ya kama shi ya shiga koma kun san koma ko ya shiga koma 10 years 10 years yana koma kun taba jin wanda ya shiga koma 10 years 10 years yana koma kuma an ciya journalism ba su shiga ba wanda zai ba da labari karshe shekaran jiyan gaba da jimawa ba wadansu jinali suka yi suka sa wadansu kamera a ga cikin me yake malam aka zo aka cire ga ficansa susa na shiga bakinsa duba yadda ake fidda susa cikin jikin kwakwalwan kan ana cire susa wallahi kai mamaci yana kara rai bai fita ba ba shi duniya ba shi lahira muka kare sallah mun tura muku shi cikin gurufin markazi ibn abbas ka gani ya zan muna izina mun tura muku kowa ya gani ana bari baka bari akwai rananka waɗanda sun suka mallaka duniya su ba mamobi ko a ashama suka mallaka ba duniya suka mallaka suna jujjuya duniya yadda suka ga dama su kashe wanda suka ga dama su kama wanda suka ga dama in suka ce duniya je gaba ya je suka ce koma baya koma baya amma gashi yanzu yana kwance su na. duba in baka da zuciya ma baka ya kallon bidiyo Allah kenan saboda shi kana wani abu ka tuna da jiya ka tuna akwai kiyama saboda shi duk wanda ya yi banna wallahi ku duba karshen shi duk wanda ya dama mutane ku duba karshen shi ka shan shi zan tausayi wallahi akwai wani mai kudi daga akra lokacin da yake ji da kudi lokacin da yake ji da kudi in mai bara ya zo ruwa yake zuba mai ruwa yake zuba mai ce shagona ne za a zo ana bara kudi banza ne je ka nema wallahi tallahi kun ji na ce muku wallahi na gansa yana tafiya da kafa ga da sanda ba lafiya ba mota ba komi kuma yana bara yana bara yana bara yau yau yana nan inda ba jiya ya mutu ba wallahi yana nan kuma wallahi tun na faɗi sunansa waɗansu sun gane shi duniya kenan fa mu hankali in ya zo maka in kudi kake da shi wallahi ka sani kaifi kake da shi ka sani ilimi kake da shi ka sani wani daraja Allah ya baka doki ka taimaka ma addini inna la nudi wa ajra man ahsana amala mu'akhirin malumman tarihi suka ce wani mutum ne shi da matansa sun zauna marance ana shakatawa ana cin abinci mashaa ana cikin ci shega ne shega almajiri man ya yuqridu laha kardar hasana wa zai ba Allah caccawan gance wa zai ba ni in ci saboda Allah shi tajirin mai girman kai ne ka san shi kudi yana saurin sakamanta da kanka jiya eh shi kudi sarauta ilimi ba wuya in baka san Allah ba ba wuya ya mantar da kai mai kudin ga yake ba matansa je wurin almajin kace na iske shi wallahi na kace shi ban son gan shi matan mai tausayi ce da ta je kawai ce ta ce kai je gaba mai jida ba mutumin circi ba ne shi almajirin na ganin kamar matan ne ta yi rowa barin ci gaba la'alla mai jida ya fito ya bani kawai shi ci gaba yana fi sabilillah taimaka mini shi mai gidan ya tashi irin kwanon 'yan baran nan akwai komi ciki masu baran nan su akwai komi ka sami hasi ciki ka sami shinkafa ka sami matsa shi karbi kwanon shi zubar da kwanon shi tun kude wannan mutum yaro ya je fadi da ya fadi ya tashi ya tattara abincin abincin ya yi kasa bai ciwa kawai shi zubar da abinci ya daga hannu ya ce allah ni ma na san baka manta da ni ba amma Allah yanda ka azurta shi Allah ni baka azurta ni kuma ya fi ni iko ne kuma ka nuna mini ka kawai zalunci bawan Allah ga yaje washe gari kamar ilhami aka yi mai yaje kasuwa daga ko zai samu yayi aiki kawai yana kai kasuwa gaba daya shega wani mutum da ke sai da apple mutumin ya ce mai ah aiki kake so ya ce ka tanye ni mu aiki ya ce yana eh, tanye ka mu aiki kawai shi ya tanye shi suna aiki suna aiki suna aiki me kai shekara ba me jinan ya ga kama shi adili ne kai ba ya bude mai wani shop kuma wani wuri shi ma kawai aka bude mai wani rumfa wani gari kawai ya ci gaba yana sha'ani kafin a duba shi ma ya zama uga ya yi arziki yanzu arziki ya zo kuma shi ya wuri kawai gaba dai shi ya wuri yana zaune maluma suka ce a tarihi yu'idu nafsa abu iya faru ana nan wata rana shega irin wannan kuma ya repeat kuma haka rayuwa yake wani shekara an taba yin haka gaba dai kawai shi da matan suna cin abinci shi ga almajiri manzon lazi ya kurdu laƙadar hasana fi sabilillah ha taimaka mini ha bani in ci wa zai yi ma Allah kawai she mai gida ya ce doka abincin duka ka je ka bashi ki doka abincin ki je ki bashi ai muna da abin da ya fi haka kawai gaba daya she ta tattara abincin amarya she ta je ta ba almajiri da dawowanta she ta zo ta fashe da kuka tana kuka tana kuka an goye ce to kai kuma kin cika rowa dan kajin ga da muka ba almajirin ga ai muna da abin da ya fi haka ya ce wallahi ba saboda kaji sa nake kuka ba ce me yasa ke kuka ce ango ka san ka na taba aure ce eh to yadda muke zaune muke cin abincin ga haka ni da mijina na farko muna zaune muna cin abincin she ga almajiri ya zo yadda ka ce in je in ba almajirin ga abinci to an gona shi ya je ya tunkuda almajirin ne ha almajirin ya fadi shi ne na tuna da shi ya ce haka ya faru ya ce eh da ke haka ya haka ya ce eh ce to almajirin nan ni ne almajirin nan ne ma bai na ta ainihin wanti ba hatu ha yughayyiru Allahu halin ila hali yau kana oga wallahi wata rana shi ka zama almajiri Allah ya yi haka ko ba zai yi ba e jiya ba ana baka bane shi yau ake kai ke ba basuwa to gobe kuma an baka ne haka rayuwa yake saboda shi wallahi muna cera ba mu tare da tashin hankali wanda ya tadda hankali kai hatta dabba musulunci ya hana ka tadda mai hankali ma ballate mutane da ke zaman lafiya a cire sallah a yi sallah a yi wa'azi a yi karatu in kai ba ka yi bayan allah na yi mana imamu bi da nima in kai za ka kawo tashin hankali ba san kamar waɗansu su suna sallah ba ne waɗansu tamun wa'azinsu kenan waɗansu tamun jin wa'azinsu kenan ba ka kawo tarzoma ka kawo tashin hankali kuma a shafa ma musulunci bakin fenti an nasu ce a so haka suke ku duba banna abin da ke faruwa north duba boko yanzu har yanzu yanzu boko an fidda shi cikin ghana kamar ba ba shi cikin ghana amma ka duba lokacin da akwai aminci in ka fito burkina ko ka fito ninshan ko ka fito bene in ka zo boko ka aza ko a kira ka kai ku tambayan ba ku sun gama ka ce a kira ka kai amma yanzu saboda ba kwanci hankali me ba ku fada ba abin da zai kawo shaidai ya rusa al'umma a zauna a sasanta fadin fadi mai gaskiya ba shi gaskiyansa wanda bai da gaskiya ce mai bai da gaskiya zauna kuma lafiya amma mu kashe kanmu kada da karfi ka kashe wani to ranar tashin kiyama wa man kattala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda ta zai dawwama ya dawwama Allah na hushi da shi Allah ya hushi da shi ya dawwama Allah bai magana da shi ran da baka sa ba zaka fidda shi saboda shi mu yi lahakari mu musulmai Allah amma halayyar mu bai sa wadanga an nasu musulunta ko ina fada aure fada suna fada za a je da gawa makabarta ma fada sau nawa za makabarta ana marin taxi drivers wani addini kenan ba addinin ba ne mutane ne wani irin mutane kenan addinin mu ba komi ciki sha alheri wani irin mutane kenan da ba sa jin magana Allah ka kare mu ka ba mu zaman lafiya Allah ka raba mu da fitina Allah muke rokonka waɗanda ba su gane ba Allah ka ganar da su masu neman fitina su kawo ma al'umma fitina Allah in suna da shirya ka shigar da su in ba su da shirya Allah ka gusattar da su ka kawo na zaman lafiya duk waɗanda ke neman fitina Allah in dai suna da rabo Allah ka shigar da su in ba su da rabo Allah ka hutar muna da su me kai yau ka tar da hankali ka ka kawo tashin hankali ana neman ka ka gudu ka koma togo ko bene ko ina ne iyalanka mai cikin wani hali ka baksu ka gusa gidanka yi, ka gusa gidanka wani 50 cities da kake ba su kowane safiya to yanzu za ka yi mi 10 years ba ka ba su 50 cities ba me kace su yi kuma sun ci sun sha matanka ta shiga zina yariyanka ta shiga zina saboda ba wanda zai bata ko dai mun mun bata Haban ba namu ba ma balate nasu kaga ka gusa jiranka. Allah ka kare Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka kare mu ka kare mu. ka kare mu. Allah muke rokonka neman da ka sa na mun gode kaka kama mu da abin da wawaye ke aikatawa wawaye abin da suke aikata kaka kama mu da shi Allah mun gode maka ka ba mu zaman lafiya ka ba mu lafiya ka ba mu na ci Allah ka kara muna Allah ka kara muna ana gari yayi karfi gari yayi karfi wallahi ba ku travel ne da ba ku cewa gari yayi karfi an saura kawai cikin gane ba ka fita da ba ka gane gari bai karfi ba wallahi kawai abinda muka sani jiya ne ba mu san shi yau ba kawai shine wani tsaki ya ya zo wallahi je wani wuri ka gani <laughs> ka duba togo <laughs> wani ya ce kai rijimansu ba su karna ka doki rana guda kan cewaye togo duka da shi ku duba cikin damuwan da suke yanzu aka togo ba wazi ba wazi a fita waje a je a yi wazi wani yan ce da ah, har yanzu akwai social distance cikin togo ko ba haka ba ce mufa akwai kwanciyar hankali allah ka kara mana waɗanda ba su da shi allah ya ba su waɗanda ba su da shi Allah ya ba su Allah ka zama da mu lafiya wallahi ni ina addini na ina ibada na inda ba musulmi zai hau kan sauta ba kowa ne ya hau mu dai mu zauna lafiya ba babanka bane ba rafaninka bane ko ana raba sauta ma babanka ko rafaninka bai samu ko ya samu amma mu bari mu bari Allah ya ba mu zaman lafiya ku ba mu zauna lafiya Allah ya kawo mu kwanciyar hankali Abin da muka faɗi Allah ya sa mu jima yake da shi inda muka yi kuska Allah ka gafarta mana bayan Allah muna kara nanatawa game da batun aikin masallaci mun gaya muka sabo makon da ya wuce muka ce kwantratar ya ce yanzu za a yi plastin ne yanzu haka ya kawo muna estimated plastin tabo kawai da za mu sai 3,500 amma akwai kudi kudin last week da last week za a hada a je a sai tabo kawai shi a fara plastin muna neman kudi mu ga mun yi muna gamawa malam shi a me shi a fara jare-jare a sa glasses me na waɗannan dakuna Allah ka ba mu iko Allah ka ba mu ikon yi waɗansu ba da kudi yana nan kaninmu wani dan uwa abokin tafiya ya ba mu 5,000 Allahu akbar Allah ya sa mai albarka Allah ya sa mai albarka ya doki 5000 nan ya sa hannun Abdallah ya ce ga 5000 ni ma taimako na kenan Allah ka sa mai albarka Allah ka sa mai albarka ka sa albarka cikin arzikinsa waɗansu hasaru sun same shi Allah ka yaye mai hasaru. Allah ka sa ya fi hakan ga duk mai taimaka ma musulunci Allah ka taimaka mai wani bawan Allah wai zai ba mu kasa muna jiran kasan kasan bai zo ba muna jiran ya bamu kasa haka muke in siminti kake da shi ka bamu in kasa kake da shi ka in kudi kake da shi ka bamu kowa ya bada nashi gudunmuwa da kai masallacin gaba na kowa bane na Allah ne ba na gado bane ba na danji bane ba na family bane na ahli sunna wal jama'a ne kawai ya kai Allah ka iya muna Allah ka kaba muna ka kuma Allah ka yafe muna ka bana taqabbal minna tub alaina innaka antas rahim kaban ala ta dalana zan bade illa fakta. ولا حمد إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا سوءا إلا صرفتا متين اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما هيتنا وجعل الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يخافك لا يرحمنا اللهم ارم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم صادمين اذا اردت بعبادك فتنه فقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين الجميع إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله